A yanzu haka dai sai dai a ce alhamdulillah tare da jinjina ma sojojin Najeriya bisa namijin ƙoƙarin da suke samu a yakin da suke yi da 'yan ta'adda a yankin arewacin Najeriya. Rahoton dai da muke samu a yau na cewa zakakuran sojojin Najeriya sun samu kalaba tare da kashe 'yan bindiga a Neja da kuma Borno kamar yadda rundunar sojin Najeriya ta ce. dakarunta sun samu nasarar kashe 'yan bindiga da dama a jihohin borno da neja a cikin wata sanarwa da mai magana da yawun rundunar sojin saman kasar edward gabekog ya ce a cikin jerin wasu hare-hare ta sama da dakarun rundunar haɗin kai suka kai suka ƙaddamar a jihohin biyu ya samu nasarar lalata wasu shirye-shiryen 'yan bindigar edward ya ce a ranar uku ga watan Mayu dakarun sun kai hari a garin Cinene da ke yankin tsaunin Mandara da ke kusa da jihar Borno ya ce dakarun kasar sun ga 'yan bindigar na wani taro da ake kyautata zaton tattaunawa suke yi a lokacin da jirgin sojin ya kai musu hari tare da kashe su haka kuma a garin sojojinmu sun hangi wasu motocin yaƙi bakwai da ake zaton na 'yan bindigar ne a ƙarƙashin wata bishiya nan take su ma aka kai musu hari tare da lalata su in ji sanarwar kazalika sanarwar ta ƙara da cewa bayanan da muka samu bayan hare-haren sun nuna cewa an samu nasara domin kuwa hare-haren sun halaka 'yan bindigar da dama tare da lalata kayayyakinsu haka kuma sojojin sun ce sun kuma samu nasarar kai hari a ƙauyen Allawa da ke kusa da Shiroro na jihar Neja inda aka kashe 'yan bindiga masu yawan gaske inda edward ya ce sojojin sun kai harin ne bayan samun bayanan sirri kan ƙaura da 'yan bindigar ke yi zuwa ƙauyen lamarin da ya tilasta wa mazauna ƙauyen da dama tururuwar ficewa daga yankin sakamakon fargabar da suke yi a nan muke addu'ar ubangiji Allah ya taimaki zakakuran sojojinmu masu kishin ƙasa ubangiji Allah i basu kariya daga maƙiya ya ɗora su akan sa'a amin suma amin